Shugaban ƙasa Akufo Ado ya gabatar da jawabinsa na halin da ƙasar Ghana ke ciki ga Majalisar Dokoki. Doka ta 67 a kundin tsarin mulkin ƙasa na shekara ta 2092 ta baiwa shugaban ƙasa wannan dama kowace shekara ya halarci Majalisar Dokoki don ya bayyana kali da ƙasar ke ciki. Jawabin shugaban dai na sa'o'i biyu kusan ya taɓu duk fannonin ci gaban ƙasa kuma ya sake tabbatar da aniyar gwamnatinsa na yaƙi da cin Ba buƙatar wani ya tuna mana ƙudurinmu na kafa ofishin babban mai ɗaukaka ƙara na musamman. wannan ne babban mataki a tsarinmu na yaƙi da cin hanci fata na shine majalisa za ta hanzarta amincewa da wadda na gabatar mutumin da aka sani da ƙwazo wadda ya yi wa kansa tarihi na mutunci da keɓaɓɓen matsayi a fannin tattalin arziki shugaban ya ce ya gaje talin bashi to amma yau tattalin arzikin ƙasar ta bunƙasa daga kashi uku da shida zuwa kashi bakwai tara. Na tambayi John jinapo tsohon makaddashin ministan makamashi ko mai zai ce game da jawabin na shugaban ƙasa. yi uh, shugaban ya cika kuduri ne kawai da ke a wuyansa na yin jawabi ga majalisar dokoki amma babu wani abu sabo a bara ya yi alkabura da yawa amma ya ƙi magana a kansu misalin ƙauye ɗaya dam ɗaya gunduma ɗaya masana'anta ɗaya ya yi bilis da haraji da ya yi alkawarin ɗaukewa ga batun kuɗi mai da ke matse mutane wadda ya jefa rayuwarsu cikin kunci duk ya bar su ga maganar ruwa lamarin ba ke wahala kurum ake yi babu wani abin kwarai da shugaban ya faɗa cikin sa'a na dace da wasa honorable abu jinapo na npp ta ke ya masa da martani yana ci kamar yadda dan uwa na ya faɗi ni ba ni da wata tabbas game da gaskata wani abu da shugaba zai yi abinda shugaban ƙasa ya yau ina jin dukkanmu za mu yi farin ciki da shi wannan shugaban ƙasa ne da ya bayyana fili cewa ya san abin da yake yi kuma ƙasar na akan hanya madaidaiciya ya yi magana akan abubuwa guda uku na farko shine abin da ya gada da abin da ya yi zuwa yanzu da inda yake niyan kai ƙasar shi kuwa ishaq abdulrahim mai nazari akan abubuwa da ke kai yana kawowa ga yadda ya ga jawabin shugaban kasa. A performance ɗinsa ne shi shugaban kasa dama kausan mutum ne mai iya magana. Ya yi magana dai masu daɗi amma a cikin dazuzzukan da ya da dama kaga alkawari da yake yi. Wancan bara cewa kamin wannan lokacin da mu ga factory at least fiye da 20 an gina su. amma har barai ta wuce muka zo bana ko fatir ɗaya ba iya a yi ba in kuma ka dibi gate fund ɗin da ake ɗauka ake gina makarantu da su eh to wannan kuɗin gate fund ɗin nan iya zo yanzu shi ake ɗauka ake biya allowances abin da saboda moyila su cika alkawarin da ya da eh, nurses da tashoshi a takaice dai sofa in aka ce yi rated ɗinsa eh sai ce na nera iya bashi ko da take 5% na ladan dai in ji masu iya magana bai wuce amin ba Redwan Allah muktara Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana